Haka sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran da farko ga muhimman kanan nasu. duniya na bikin ranar ɗaya ga watan disamba ta koce shekara a matsayin ranar duniya ta yaƙi da cutar sida ko kanjama bisa taken a bar mutane jagoranci za ku je halin cutar a ƙasar nijar taro kan sauyin yanayi karo na 28 cop 28 ya soma a jiya a dubai a rana ta farko dokoki kan rataba hannu kan rage wato asarar da barna su ne aka rataba hannu za ku ji ƙarin bayani sai kuma shirinmu na musamman za mu ku je labarin makeri kan kan bayanin da yake kan croix du niger a cikin wannan kasa ta niger To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya. Ƙasashen duniya na bikin ranar yau ɗaya ga watan Disamba a matsayin ranar yaƙi da cutar sida tare da taken a bar mutane jagoranci a Nijar a cewar bincike na shekara ta tara a kan cutar VIH na ƙasa da kashi sifili da ɗugu hudu cikin ɗari cikin kason mutane masu shekaru goma sha biyar zuwa arba'in da tara sai dai cutar na ƙaruwa wajen masu sana'ar karuwanci da kashi tara da ɗugu shida cikin ɗari. gari kuma a da kashi ɗaya cikin 'yan kaso a ranar jiya manjo kanal garba hakimi wato ministan kiwon lafiya a cikin jawabinsa ya nuna cewa wato nuna wariya ga mutane masu ɗauke da cutar da ma wasu cututtuka na kasancewa ta matsala wajen yaƙi da wannan cuta. Taron COP28 na ƙasa da ƙasa kan son yanayi ya soma a ranar jiya 30 ga watan Nuwamba kuma zai ci gaba har zuwa 12 ga watan Disamba a Dubai daular ƙasashen Larabawa. Lokaci ina haɗa ƙarfi da ƙarfe domin kawo nagartattun hanyoyi na yaƙi da son yanayi, in ji masu shirya taron kimanin mahalarta dubu sattin ne suke halartar wannan taro eh, da suka yi da ƙasashe 100 90 daga cikin su kasashen mali nijar da burkina faso ganin cewa a matsayin muhimmin taro tun bayan na birnin paris a shekara ta goma sha biyar wannan taro na janyo duk da haka wasu wato damuwa hawa usman ta kara mana bayani Shekara ta 2023 ta ɗara sauran shekarun zahi a faɗin duniya, in ji wani bincike na ƙungiyar Climate Central da aka fitar kahin buɗa babban taron na COP28 shi a Dubai. Sabbin shugabannin na COP28 za su mai da hankali kan hanzarta canjin makamashi da sake sabunta tsarin saka jari a fannin batun na canjin yanayi tare da ayyana batun na yanayi da rayuwar jama'a. A cikin furucin da ya yi a lokacin buɗa taron, shugaban COP28 ya ce, kimiyya ta yi magana, lokaci ya yi da za a sami babban buri a cikin muhimman sakamakon da ake kira daga zaman taron akwai batun tsihin makamashi kamar su gawayi da kuma batun kaddamar da wasu kuɗaɗe da suka kai miliyan ɗari na dala amurka a kowace shekara don gyaran illolin canjin yanayi a bangaren ƙasashe masu tasowa tuni dai ƙasashen larabawa suka yi alkawalin ba da miliyan ɗari na dala amurka a matsayin gudunmawarsu sai dai wasu ƙungiyoyi na ganin kamar wannan taron na cop wani zaman shan shayi ne kawai daraktan ofishin muhalli da 'yancin ɗan adam na women rights na gayyatar majalisar ɗinkin duniya ta tirsasa ma ƙasashen larabawa barin akidar nan tasu ta toye hakkin ɗan adam da kuma yin almubazaranci wajen amfani da tsahin makamashi ya ƙara da cewa da dama daga cikin mahalartan taron na cop na cikin zaman ɗarɗar a game da tsaron su ganin cewa taron na hukana ne a cikin garin da aka garkame mutane saboda sun bayyana ra'ayoyinsu kan shafukan sada zumunta inda kuma aka haramta yin zanga-zanga. Kamar da muka sani taron COP Twitter ya suma a ranar Alhamis tare da amincewa da wani kundin da zai ba da dama ga aiwatar da wani asusun rage asara da barna. Amincewa da wannan kundi ya biyo bayan shekara guda na kikikaka tsakanin kasashe masu ci gaba da kasashe masu tasowa. Karin haske tare da Samira Surafi. A ranar farko ta taron kasashen duniya kan sauyin yanayi karo na 28 kasashe sun amince da su saka jari don kawo gyara dangane da hasara da kuma lahanin da sauyin yanayi ya haddasa a kasashe masu rauni wata alama ce mai karfi kuma mataki na tarihi in ji ƙungiyoyi da dama da ke fafutukar kare muhalli daga cikin al'ummomin da asusun ya shafa akwai na yammaci da kuma na tsakiyar nahiyar afirka tuni kasashe daban-daban suka ɗauki alkawalin ba da tasu gudunmawa daular larabawa ta sanar da cewa za ta ba da miliyan ɗari na dolar ƙasar birtaniya miliyan saba'in da biyar na dolar sai ƙasar japan miliyon goma na dolar yarjejeniyar da aka cimma jiya alhamis ta tanadi cewa ya kamata a karbi kudaden wannan asusun cikin shekaru hudu a bankin duniya inda za a soma wa a shekarar 2024 kungiyoyin farar hula na afirka na fatan cewa kaiwa ga samun kudaden ba zai zama wahala ba kungiyoyin na kira zuwa ga kasashe da suka fi gurbata muhalli kamar amurka da su kara niyyar su sannan su ba da kudaden da suka wajaba domin ganin cewa wannan taro karo na 28 ya haifar da abin a zo a gani mu sanar da ku cewa wannan asusun ya bambanta da miliyar 100 na dolar da ya kamata kasashe masu karfin tattalin arziki su bada domin daidaita al'amuran rayuwa da sauyin 杨大爷。 a gaida asman shina da wannan rahoto taron wato yankin difa ya kaddamar da a ranar 30 ga watan nuwamba da kamfan na kwanaki goma sha shida na gwagwarmaya da cin zarafin jinsi unguwar daɗin kowa da ke birnin difa ta karbi bikin bisa taken kufa wajen rigakafin cin zarafin mata da 'yan mata madan sani hakika wato daraktar bunƙasa gaban mata da kare yara ƙanana ta ja hankalin al'umma kawai matsala a cikin rahoton gidi Sa'idi Abdurrahman. Shi sauyin ra'ayi ɗaukar lokaci kenan ba a cewa yanzu yanzu abin da aka kwatanta ku gane ne da sannu sannu abin da ake kwatantawa ana rikewa sai ya zama to wata rana an mance da abin da ake kenan wannan halayen da suka gwada wanda ake cikin jama'a muna fata Allah ka da sauki gare su kuma kamar yadda aka ce a ba gawa ka shi dan mai renje su kenan kai abin da bai kamata ba kawai a kai ka kara ko ayi hakunci kace ka bari da Allah mutane su san bai an basu da Allah gobe ma yi da a ce dan sarki yayi dan mai gari yayi dan wani yayi ba a kai karashi ana jin kuma a kai karashi in aka kai karashi gobe ba yayi ba kenan saboda irin kalolin musgune musgune da ake ma al'umma wanda ake cikin shi a zamani yanzu a nan jihar Bifa gaskiya abun bai da tun in an ka irin wannan halayen sai ka ga yara ƙanana ana basu talla daga nan an ka musu abin da bai kamata ba sai ka ga yarinya ta dauki ciki in aka zo ajiwa sai a ɗauki da a zubda shi akan shi ko wani abu yanzu a nan Bifa in aka ɗauki ɗiyan a cikin gidan famin da wanda aka zubda ba su da misali. Sa'o'i 72 bayan soke doka mai lamba 2015 da sifili da 36 da sabon hukumin ƙasa suka yi da ke hukunta masu safarar bakin haure a ƙasar Nijar mutanen yankin agada sun yi tsokaci a cikin rahoton Anise Karim. lokacin da aka tsaye da wanga aiki a gaskiya mutanen agadis an sha wahala sosai amma yanzu kai mun gode ma Allah Allah sa wannan duwakin ya zamanto ta fita kwata-kwata gaba daya kasuwa suna samun amfani a zamanin da meri a sati tana samun fiye da miliyan goma bisa tax hinta meri ta agadis bankoki suna samun amfani masu otel otel suna samun amfani masu station suna samun amfani duk wanda ke wani kasuwanci na sun yana samun amfani mutane sun sha wahala wannan duwakin ta kawo abubuwa da yawa ta raba almai da yawa ta sa waɗansu banditism ta sa waɗansu shaye-shaye to yanzu alhamdulillah mun gode ma Allah yanzu kuma tunda Allah ya sa an yi haka kuma za mu koma sana'ar mu ta bidin nan kana sai da bido hamsin sattin ɗaya rana kuma yanzu da aka ce an maido kuma sai mu ji murna muna sai da ta ishirin da biyar sha bakwai haka har talatin mun sai da a wannan lokacin hura hura ga wuni ko har ta talatin mun sai da amma yanzu da kyar muke gama jika bakwai takwas kuma in aka ce an maido ai mu lahiya launi A cikin shirye-shiryen gina wani sabon wurin ajiye karfin Iranat na kamfanin Somayar Arlit an gudanar da taron bainar jama'a kan tasirin wannan batu kan muhalli a ranar Litinin 25 ga watan da ya wuce. A cewar shugaban ONG Agreement Somayar ba ta shaidawa al'umma ba domin su halarta. Al-Mustapha Alhassan a cikin rahoton Usman Umaru. Shari'a ce kuma wuri ne wanda ya kamata mutanen Arlit su zo su fadi albarkacin bakinsu projen nan ga abin da suke so ya zama ga abin da suke so a yi ga wanda ya kamata a yi ga wanda ba mu so to madarisman wannan abun ba a yi shi ba a ganin mu yadda ya kamata paske ba mu ji kowace radiyo na gurin nan ta yi kira ga mutanen arlit su zo kenan ba su je suka ga radiyoyi ba suka sa su wannan aiki kuma wannan aikin ta sumayar ita ce ta kamata ta yi shi wannan aiki sai aka wayi gari ba ta yi shi ba yadda ya kamata to nan ma mun yi Allah wadda da wannan harraka paske ya kamata mutane su je da muka je nan cikin sal babu mutane da yawa to shine mutane mutane su saurari su mayar ta gaya musu su kuma su ce a wanga mun yarda da shi a nan ba ku yi daidai ba nan a gera haka nan a gera haka Ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen yankin Sahel AES sun yi taro a ranar jiya a Bamako, haɗuwar da ta biyu bayan share fagen na taron ƙwararru na kasashen Burkina Faso, Mali da Nijar da aka ɗora wa nauyin tsara jadawali na a hukumance na aikin kungiyar. Ministocin suna aikin nazari da amincewa da kundayen da aka tsara na fitar da dubarun kungiyar. Shirin AES ya haɗa da abubuwa da dama musamman musamman ma da za a kafa shirye siyan dokoki da za su tabbatar da niyyar ƙasashen uku domin zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaba mai ƙarko. A agadarsa bayan kisan wasu malaman makaranta biyu bisa hanyar su ta zuwa gida da wasu mutane ɗauke da makamai suka aikata ƙawancen ƙungiyoyin ilimi sun ƙaddamar da wata ranar juyayi a cewar hassan umaru sakatare jiran na ƙungiyar sina celebration a gades ya ce matsalar na da hankali a cikin rahoton musa mamman eh, na farko malamin makaranta ne da yake aiki a institution ta zirin yana bisa hanyar dawowa ne tsakanin agades da ciro na ne 'yan bindiga suka hallaka shi ranar goma sha bakwai ga watan Oktoba wannan shekara. Na biyu malamin makaranta ne da ke Agades da yake ba da karatu a wani ƙauyen kewayen birnin Agades. Shi ma yana bisa hanyar dawo wa sani aka hallaka shi. Abin ya yi matuƙar tayar mana da hankali. Al'amari ne da yake ci gaba da hayaƙa. Mu a matsayinmu na ƙungiya muna miƙa kira ga waɗanda alhakin tabbatar da tsaron birnin ya rataya a wuyansu domin su ɗauki mataki. Bayan taron gaggawa mun yanke shawarar abu abubuwa da dama musamman tattara kudade domin tallafawa iyalan da suke cikin juyayi da wasu ayyuka da za su biyo baya. Eh, yanzu sai mu na musamman wata alamar soyayya da yawaita da kuma tarihi da juriya alamomin croix du niger su 21 ne da suke wakiltar wurare masu damshi bisa hanyar kabilun abzinawa a yau waɗannan alamomi na croix du niger suna da tarihi da wakiltar wani birni musaurari dauda muhammad makeri da anan village artisanal da ke birnin mai kan tarihin waɗannan arziki a cikin rahoton ahmadu haruna jibbo menene tarihin kurwa kuma kaka ake yin su kurwa wadanda adda kwai 21 ne in ana son a yi kurwa kowace irin kurwa eh, 21 kenan na farko sai an samo danko na zuma cikin shi za a yanka a yanka kurwar da ake so to sai a yanka cikin dankon in aka yanka sannan kuma a sa cikin laka sannan kuma a maida cikin inda ake narke azurfan sai a fidda wannan dankon sa'annan sai a narke azurfa a sa ko kuma karhen da ake son a yi kurwa da shi kowace kurwa kenan in za a yinta cikin dankon nan ne asalinta haka ake yin kurwa amma ana iya a gyara kurwa ba tare da zubi ba saboda zamanin ya canza in za a so a yi kurwa da gadez kenan haka ya kamata a yi ta kurwa da gadez ana ce mata tunagal ta kenan abuzanci to ashirin suka yi saura su ma haka ya kamata a yi su za a yi su kamar misalin ana so a yi kurwa da ifirwan sai a yi ta ita sunan ta zakat ake ce mata da buzanci haka nan ne kurwa da layir haka nan ne kurwa da bagzan haka nan ne kurwa da zandar haka nan ne kurwa da kaza kaza dukansu in ana yin su eh, kurwa ingal kurwa da cintabara da irin kurwa da bala kurwa da kirib kirib da bilma da sauransu duka a takaice haka ya kamata a yi kurwa in za a yin ta ga cewar wasu ana satar wannan fusaha tamu mi za ku iya ce muna akai za mu dauko misali mali lokacin da suke son su yi eh, kurwa 20 da daya nasu na Niger ne suka yi modife sai aka yi musu 20 kurwa kin nasu amma in ka diba wanda ya san kurwowi saman kurwa duka wajen kan kurwa in ya diba na Niger ne kasa ne aka canza to mu ba mu hana ba a yi modifen amma ya zamanto a san tarihin ne ishirin da daya nan ya to a san da daga Niger ne suka fito wani kira gare ku zuwa ga gwamnati domin kare kurwa din Niger gwamnati ta kula da wannan wurin saboda akwai kasashe da yawa waɗanda yake suna cewa wannan kurwoyi nasu ne Kamar masalan idan muka dauka masalan Maroc suka ce wannan kurwa daga ta tasu ce alhali mu mun san su yi ni na tarda su wannan su ne suka yi kin na kurwoyi gaba daya su ne suka diba ya kamata a hada wannan kurwoyi kowace kurwa a bata sunanta kuma a bata garin da yake da wannan kurwa to a takaice ce mu kiran mu ga gwamnati ya zamanto gwamnati ta saya saboda gwamnati kadai ce take da wannan hurumin ta saya ta yi kiwon nan wannan wuri mu um, mu kama mata a kama kowa da kowa saboda kurwa ta saya a cikin Nijar kiran mu kenan saboda sai da gwamnati gwamnati ne take iya wannan mu ba mu iyawa To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.